Azumi yana nufin arba'in. Kafin Yesu almasihu ya fara manzancinsa, ya yi kwanaki arba'in yana sallah da rana da kuma dare. Kenan akwai mutanen da suke iya yin ibada a tsawon duka lokacin na azumin. Mu muna cin abinci sau uku a wuni, amma ba ma cin nama kuma misali kuɗin da muke sayan nama jika biyu muna tattara su ne domin tallafawa marasa galihu. Akwai Akwai kuma wasu ba sa cin abinci, kawai sau ɗaya za su ci guntun biredi. Sannan kuma ba zage-zage ba faɗin mummunan magana ga wani. Duka suna daga cikin mu don haka muke son kusanci ga Ubangiji. Kuma darussan da muke ɗaukawa a cikin waɗannan kwanaki arba'in bayan haka za mu ci gaba da aiki da su.